Har ya zuwa jiya Litinin bakwai ga watan Agusta, Ali Muhammad Lamin Zain shine wakilin bankin BAD ko kuma IDB a Chadi. Jigo a jam'iyyar MNCD nasara sabon firaministan gwamnatin mulkin sojan ta Nijar an haife shi a 1965 a Zandar. Ya rike mukamin daraktan fadar shugaban ƙasa a zamanin marigayi Shugabatan Jamamadu a shekarar 2001, kafin daga bisani a naɗa shi ministan kuɗin ƙasa a shekarar 2003. ya karanci harkokin kuɗi da hada-hadar banki a cibiyar Sefeb ta birnin Marseille na ƙasar Faransa, inda ya fito da digiri na uku. A cewar shugaban ƙungiyar Voix de Sanvoix Nasir Saidu na ɗinzen abin farin ciki ne a bisa wasu dalilai. Mutum ne wanda bai da alaƙa takamaimai da siyasa siyasanci. Mutum ne wanda bai da matsala da mutane haka na rayuwa domin abin da ake ce ma na kusa ga jama'a shi ne. kuma yana da ƙwarewa sosai a hulɗa ta waje ga matsayin da yake rike da shi a yau zai ba shi dama na ya yi amfani da tashi hulɗa tashi sanayya da ƙasashen waje a samu a samu kuɗaɗen da ya kamata a samu da na cikin gida waɗanda ya kamata a motsa saboda a huskanci wanga al'amari na tsaro saboda a biya bukatocin ma'aikata musamman salari wanda an ka san wani biyana wuya a cikin irin rikon kwarya kamar haka. Shirin kafa gwamnatin ta rikon kwarya na gudana a wani lokacin da Amurka ta ƙaddamar da shirin samar da hanyoyin warware kullum da ya sarƙe a Nijar. Mafarin aiko da karamar sakatariyar gwamnati Victoria Nuland a nan ya mai. Ga abin da ta bayyana a taron manema labarai. we wanted to speak frankly um, to the people responsible to this challenge to democratic order. Ta ce, Muna so mu yi magana ta gaskiya da masu hannu a wannan al'amari na ƙalubalen da demokradiyya ke fuskanta don duba idan zai yiwu mu zaƙulo hanyoyin warware wannan kikikaka ta hanyar diflomasiya. What is at stake in our relationship Victoria nulan ta ce sun gana da hafsan hafsoshi janar Musa Sallau Barmu don sanar da shi abin da ke tafa da ita sai dai an fuskanci turja dangane da ainihin abin da ake fatan ganin an cimma. Before we arrived and throughout the day for an opportunity to meet with President Bazoum Ta ce kafin mu iso mun buƙaci a ba mu damar ganawa da shugaba Bazum don mu yi magana da shi gaba da gaba mu ji ta bakinsa game da mafitar wannan al'amari, amma ba mu samu ganinsa ba. Haka kuma mun buƙaci a ɗauki matakin inganta yanayin rayuwa a inda suke tsare da ɗansa da matarsa domin suna cikin mawuyacin halin rayuwa. Sannan ba a ba mu damar ganin cani ba wato shugaban sojojin da suka yi juyin mulkin. To amma mun yi magana da barmu a game da zahirin matsayinmu a wannan al'amari. Aiki ne mai wuya amma kuma wanda ke da mahimmanci sosai wajen magance sarƙaƙiyar da aka shiga. Um, so we were left to have to depend on Mr. Barmu to make clear again